insha Allah za mu dora akan mu na tafsirin alkur'ani mai girma a cikin suratul haqqa satin da ya wuce mun kwana karshen aya ta takwas bayanai da Allah subhanahu wa yayi game da al'amarin adawa da samudawa kazzabat samudu wa adun bil Allah ya ce da samudawa da adawa sun ƙaryata alkiyama ita ce mai ƙwanƙwasa rana ce wacce take ɗauki da tashin hankali Allah ke sun ƙaryata sun ƙaryata sun kafirce sun kafirce mun yi bayani game da al'amarin samudawa yadda Allah ya tara ɗan uwansu annabi salihu alaihi salatu wassalam ya kiraye su zuwa ga Allah waɗanda suka bijire suka bijire musamman manyan mutane waɗanda suke da ƙarfi da kuma ƙarfin tattalin arziki suka rena al'amarin annabi salihu alaihi salatu wassalam suka yi faɗa da gaskiya suka ƙaryata shi suka tara ƙananan mutane waɗanda ba su da ƙarfi wadda suka yi imani da annabi salihu suka nemi su masu tursasa musu su ce ma annabi salihu alaihi salatu wasalam ata'lamuna anna salihan mursalin min rabbi suka ce musu yanzu kun yarda cewa salihu aikace ne daga ubangiji qalu inna bima ursila bihi mu'minun talakawa suka ce mu dai abinda aka aiko shi da shi mun yi imani su kuma manyan suka ce inna billazi ursilt inna billazi amantum bihi kafirun suka ce duk abin da kuka yi imani da shi mun kafirci ƙarshen al'amari Allah ya halakar da su da tsawa halakarwa mai muni adawa Allah ya sa da ɗan uwansu annabi hudu alaihi salatu wasalam ya kira su zuwa gaskiya suka kafirci suka yi alfahari da ƙarfi da suke da shi Allah ya halakar da su da iska kamar yadda muka ambata wato matsalar masu faɗa da gaskiya matsalar da suka samu na rashin fahimtar yadda za su yi faɗan? idan aka ce wanda mai gaskiya ne to shi wanan ai ba shi bane gaskiya shi za ka iya maganinsa ka kashe shi amma ita gaskiyar ba za ka iya da ita ba ƙa'idar ce idan aka ce wani mai gaskiya ne ko yana kira akan gaskiya shi za ka iya kashe shi amma ita gaskiyar domin ba shi ne gaskiyar ba yana da rike da gaskiya ne to don kaga bayansa wannan ba shi ke sa kuma za ka iya ganin bayan gaskiyar ba saboda ka duk lokacin da za ka yi faɗa da wani akan daidai ka dinga kaddara cewa shi din fa daidan ya bi ya sa kake jin haushinsa ya sa za ka yi fada da shi to ka sani in ka ga bayansa ita fa daidai din ba za ka iya ganin bayanta ba ba a taba a tarihi aka ajiye tarihin wanda ya yi fada da gaskiya kuma ya yi nasara ba ba a taba samun wanda ya ki gaskiya ya yi nasara ba balle wanda ya yi fada da ita to duka waɗannan kisoshi in uwa masu albarka Allah yana gaya mana ne yana ba mu labari ba a garinmu aka yi ba ba kuma a gabanmu aka yi ba ba kuma a gaban iyayenmu aka yi ba amma dole ka gane cewa akwai hikima abun da ya faru shekara dubbai da suka wuce Allah ke ɗauko abun yana karantar da kai shi kasan dai akwai abun da ake so ka tsinkaya a cikinsa لقد كان في عبرة الألباب ما كان حديثا يسترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى وهدى ورحمة لقوم يؤمنون باين الله سبحانه وتعالى يا بعد سكتير إسر النبي يوسف عليه الصلاة والسلام الله في لقد كان في قصصهم عبرة لكل الألباب Allah ya ce cikin kisoshin al'ummomin da suka shuɗe na ba ku kisan annabi nuhu na ba ku kisan annabi hudu na ba ku kisan annabi salihu na ba ku kisan wannan annabin bayan wannan annabin Allah ya ce ibratun li ulil albab Allah ya ce akwai abin izna akwai abin daukan darasi Allah ya ce ga waɗanda suke da hankali ma'abota hankali Allah ya ce akwai izna a cikin kissoshi da muke baku idan ana karanta maka kissar annabi Musa alaihi salatu wassalam karka dinga jinsa a matsayin labari kamar yadda kake karanta nobel idan ana karanta ma kissar annabi hudu ko annabi salihu ko ake karanta ma kissar wani annabi karka dinga jinsa labari kamar yadda ake karanta wani nobel ko wani abu shi akwai saƙon da ake so a kisar maka akwai darussa da za ka iya ɗauka wadda za su zama shirya gare ka a duniya da lafiya shi yasa Allah sai ya ce Maka na hadisan yuftar Allah ce shi ba labari ba ne jama'a mun fahimta ba yadda wani zai zauna ne ya kirkiro labari ko ya kirkiro fim ko ya kirkiro wani abu ya shirya ya ba wa mutane ba alkur'ani Allah ce ba haka ba Allah ne ya yi magana da kansa yake maka wa'azi wa'azi ko wani dattijo ne da ya girme ka ya ajiye ka yake wa'azi ya kamata ka saurare shi domin za ka ɗauki abin da za ka karu a ciki wannan ubangiji ne ke magana ma kana hadisan yutara walakin tasdiqan ladhi bayna yadayhi littafi ne mai gaskata dukkan littattafai da suka gabace shi wa tafsila kulli shay'in Allah ce kuma bayani ne daki daki na komai da komai komai da komai wani littafi ne zai zo maka da bayanin komai da komai in ba alkur'ani ba babu sannan shiriya ne sannan rahama ne ga dukkan muminai shiriya ne rahama ne ga dukkan muminai saboda ka duk lokacin da muke karanta wata kissa daga cikin kissoshi na alkur'ani mu dinga san muna tadabburi muna lura da saƙonnin da ubangijinmu ke isar mana a cikin waɗannan kissoshi samudawa mun ji irin ni'imomi da Allah subhanahu wa ta'ala ya kuma sai da annabi salihu alaihi salatu wasalam ya tunatar da su waɗannan ni'imomi واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنهتون الجبال بيوتا يزيروا مسلمون da Allah ya musu sai ce musu to ku ji tsoron Allah ku bi dokokin Allah kuma Allah sai ya kawo mana martanin da suka mishi bayan yayi musu nasiha yayi musu wa'azi karshe dai ai mun ji duk abinda ya faru da waɗannan al'ummomi mu yi kokari abinda muke karantawa muna fahimtar sakon da yake cikinsa muna rike shi muna aiki da shi shi addini babu yadda za a yi mutum ya yi rayuwa ya ci nasara in ba addini ba zai yi ba ba zai yi ba ba yadda mutum zai yi rayuwa ya ci nasara a rayuwa ba addini ba zai yi ba duk abin da duniya ta yi tanadi kowane abu ne in dai jin daɗi ne ta yi tanadi ne magangan jiki ruhi addini shine kaɗai abincin ruhi ikilasinka, tauhidinka tsayuwarka akan sunna tsayuwarka akan nagartaccen manhaji na kwarai tsayuwarka akan addini ibadoji mu'amala wannan shi ke samar da zuciya ta samu abincinta sannan ka zauna lafiya tun za mu tashi a farkon آية ترى الله يبنى الدهورة الله يشي بسم الله الرحمن الرحيم وجاءت وعورا قبله والمؤسس كانت فعفوا رسول ربهم فأخذهم أخذة الرابية الله يشي وجاء فرعون باين هلك رد آدوا bayan halakar da samudawa Allah ce kuma wajen a fir'auna sai ga fir'auna ya zo jama'a muna fahimta wal mu'tafikat al mu'tafikat hiya al munqalibat wa hiya qura qaumi lut alayhi salatu salam Allah ya ce fir'auna ya zo ga kuma alƙaryun da aka kifar da su aka juyar da saman su ya koma kasan su kasa ya koma sama aka karkashe su Allah ya ce su ma akwai abin wa'azi gare ku in ji Allah fir'auna mai mulki ne tsautsayi mafi girma da fir'auna ya gamu da ita shine a mulkinsa sai bai samu makusanta na kirki ba bai samu makusanta na kirki ba maganar shugaba ya samu makusanta na kirki shine kadai arzikinsa a mulki ba shi da wani riba ba shi da wani dace kamar ya dace da mashawarta masu gaskiya da amana shi yasa sai ina abubakar ran da aka naɗa shi man sagir ya ce wa makusantansa da sahabbai ko da ƙarfin tsiya ya ce in kun gana bauɗe don allah ku dawo da ni matsalar da shugabanni suke samu yanzu duk wanda ya zama shugaba abin da yake so dole haka za a bi ran da ya kawo wani magana ko wata shawara ko wani abu da za a zartas wani a cikin in abun nan majalisar wanke ya nuna ba haka ba to karshe ba za a tafi da shi wannan shi yake babu wahala sai na abubakar ya ce in kun gana kauce ya ce ko da karfin tsiya ku dawo da ni daidai wannan shi ne abin da ya cuci fir'auna mafi muni fir'auna a cikin alkur'ani Allah ya ambaci fir'auna sama da sau saba'in amma ba inda aka ambace shi da alkai ba inda aka ambace shi da alkai mafi hatsari malam mahmud da ainihin fir'auna ya samu shine mashawarta na banza da suka rabe shi shi yasa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ba ma kowace gwamnati kowane shugaba ma'aunin ma'auni na dacewa ko rashin dacewa da wazirai na kirki ko na banza duk yadda za ka fantama ka duba waɗanda kai ka tabbatar mutanen kirki ne kai ka yarda mutanen kirki ne ka ce musu ku zan mashawarta na duk abin da kuka ga zan yi ba daidai ba ku gaya mu ko ina so ko ba na so duk abin da kuka ga ya dace na yi a matsayina na shugabana ko ina so ko ba ni so ku fito ku gaya mu wannan shugaba shi ne kadai zai yi nasa. amma in dai shugaba ya zama da shi da majalisar zartaswansa in ya ce ku risa za su ce mun daɗa risawa ba wadda zai fito ya ba shi shawara na gaskiya ba shi da wata hanya da zai yi nasa. musamman idan mutanen banza ne saboda ka ka'ida annabin rahama sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bayan hadisin na na aisha annabi yace idza arada Allah bil amir khairan ja'ala lahu wazira sidq in nasiya zakara wa in zakara a'anahu وإذا أراد الله به غير ذلك جعل له وزير سوء إن نفي لم يذكره وإن ذكر لم يعنه النبي يقول idan allah. yana nufin shugaba da alkhairi gwamnatinsa za ta yi kyau gwamnatinsa za ta ɗore gwamnatinsa za ta zo da alkhairi ja'ala lahu wazira sirkin Allah sai ya sanya mishi waziri advisor makusanci mashawarci mai gaskiya da amana in nasiya zakar idan shugaban ya manta wani abu wannan wazirin wannan makusancin sai ya tunatar da shi ce shirin kai dadi lokacin da muka je kamfen waje kaza mun yi musu alkawarin za mu gina musu makaranta mu yi kokari mu cika wannan alkawari domin alkawari abin tambaya ne a gaban Allah ranar alkiyama lokacin da muka je waje kaza mun ce za mu yi musu hanya wannan hanyar mu yi kokari mu yi taron kai dadi rayuwa ba ta da amana idan ba mu yi ba Allah zai tsaye da mu ya tambaye wa in zakara a anahu annabi ya ce in kuma shugaban ya tuna to wannan wazirin ko waziran ko makusantan sai su taimake shi da kan shi an zo an zauna a majalisar zartaswa ana tattaunawa sai ce to waje kaza mun yi musu alkawarin da yi kaza da kaza to annabi ya ce za su yi su yi shi Allah a fara da shi kawai suna karfafarsa suna taimakonsa suna zaburar da shi a kai wa iza arada Allah bihi ghayra zalika annabi yace in Allah na nufin shugaba da sun kuyan haka ba zai yi albarka ba gwamnati ba za ta yi alkhairi ba shugabancinsa ba zai zo da alkhairi ba ja'ala lahu wazira su'in sai ya sa mishi waziri mugu mummunan waziri masharrancin waziri in nasiya lam yuzakkiru idan wannan shugaban ya manta wani abu da ya kamata ya yi wannan wazirin ko yana tune ba zai tunatar da shi ba shi yana sane da abu zai iya yin alkawari mansa girma wani wani ya zo ya samu makusancin ya ce ranka ya dade wani shugaba ya ce mun in zo lokaci kaza ko zai yi kaza ko zai mana kaza a anguwanmu ban sanya zan yi in gan shi bai ce to ka bari sai kaza sai ya yi blokin wannan har gwamnatin a ƙare ta wannan ɗin ba zai samu ganin shugaban ba ana samu ko ba a samu daga ran da shugaba ka gane akwai wani mafusancinka da yake iya sha makance bukatun jama'arka da kai ka da shi zai sa ta ɓare maka har cikin wuta duk wanda ka gane a gwamnatinka yakan sha makance ka da jama'arka ko bukatun jama'arka ko yakan tare alkairinka zuwa ga jama'arka to ka tube shi ka kore shi in ba haka ba zai saka a rigimar duniya zai saka a rigimar lahira wa in zakara lam yu'inhu idan kuma ya tuna wannan mummunan wazirin annabi ya ce ba zai taimake shi ya yi abin da ya yi na alkhairi akwai su marasa gina za su ranka ya daɗe kana biya wa mutanen ba za ka iya musu ba ba za ka iya musu ba shi ne fa shugabansu ƙarfinsa a kansu ya fi ƙarfin ubansu a kansu amma yana ce ma shugaban ba za ka iya musu ba jama'a mun fahimta wani hadisi ingantacce malam albani ya inganta shi annabi sallallahu alaihi wa sallam yace ma min wali illa wa lahu bi annabi yace babu wani gwamna ko wani shugaba face yana da waɗansu makusanta kala biyu ta ta'amuruhu bil ma'arufi wa tanhahu 'anil munkar annabi yace akwai makusantan da suke umurtansa da alkhairi suke hana shi mummunan abu za ka same su a kowace gwamnati to amma irin su dama galibi ba a jimawa da su daga lokacin da su ba za su yi abin da ake so ba na ba daidai ba to da wuri za su fita a gwamnati don a sanya da a yi a kore su bibanatun ta amuru bil ma'arun makusantan da suna umurtansa da alkhairi watan hagu anil munkar kuma tana hana shi munanan abubuwa lokacin da za a yi wani abu zai zo ya shigo ya ce mishi ranka ya daɗe wannan abun kar mu yi shi za mu bar mu kanmu mummunan tarihi abu kaza ranka ya daɗe mu yi kokari mu yi shi ko ba mu yi komai ma al'umma ba wannan abun za mu iya samun taimakon Allah a kansa wa bitsanatu la ta'aluhu khabala annabi ya ce akwai makusantan da ba sa ƙasa a gwiwa sai sun ga sun halakar da shugaba sai sun halakar da shugaba akwai wadda yana samun shugabancin yana samun shugabancin to akwai makusantansa da za su fara haɗa shi da 'yan mata haka ne ko ba haka ba abinda bai sani ba a haɗa shi da waccar ta kira shi a waya a haɗa shi da waccar a yi appointment kafin ka jima waɗannan miyagun mutane sun lalata shi sun gurɓata shi sun sa shi a harkar mani annabin ce kowane shugaba mamin walin illa wa lahu babu wani gwamna ko wani mai mulki fati yana da irin waɗannan makusanta guda ne bi tsanatun ta'muruhu bil ma'ruf wa tanhahu 'anil munkar ɓangaren farko suna umurtansa da alkhairi suna hana shi mummunan aiki wa bitanatul lata aluhu kabala ɗaya makusantan annabi ya ce ba su ƙasa a gwiwa wajen su ga sun halakar da shi faman ya sharraha annabi sai ce to wannan na biyun masharrantan duk wanda aka tsare shi daga sharrinsu ubangiji ya taimake shi ya tsare shi daga sharrinsu faƙad wuƙiya annabi ya ce ya samu kariya ta har abada ya samu kariya wacce take kariya fa huwa min allati taglibu alayhi min huma annabi yace amma da cikin biyun nan dai sai ta yi galaba kan shi to daga lokacin da kake shugaba sai ka gane wani ba mutumin kirki bane kuna zaune sai ya hada ka da wata mata to ka nesanta shi da gwamnatinka zai halakar da kai ko ya saka a wata harka ta baɗala ka nesanta shi da gwamnatin ka. zai saka a cikin fitinar duniya zai saka a cikin fitinar lahira lokacin da ka fahimci yana tare alkhairinka barin isa zuwa ga jama'arka ka nesanta kanka da gwamnatinka da shi domin zai jefa ka a fitinar duniya zai jefa ka a fitinar lahira jama'a muna fahimta to wannan rashin sa'an fir'auna ne wannan rashin sa'an fir'auna ne sai ya samu makusanta matsiyata abun da ke tattare da su sharri har fa annabi Musa alaihi salatu salam ya fara da'awa ya fara kira zuwa ga Allah fir'auna bai tsangwame shi ba babu ruwansa yana ci gaba da harkar mulkinsa wallahi sai suka koma suka je suka samu fir'auna suka ce ranka ya dade yanzu haka da ka zura ido وقال الملأ من فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويترك آلهتك قال فنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون Allah ya ce wa ƙalal mala'u min ƙaunin fir'aun manyan mutanen da suke tare da fir'auna daga cikin jama'ar fir'auna ba makusantansa ba sai suka ce mishi ranka yi daɗe a tazaru musa wa ƙaunar liyufidu fil ardi wa yazaraka wa alihatak suka ce mishi ranka yadda yanzu haka zaka zura ido ka bar Musa da mabiyansa suna cin karen su ba babbaka duk inda yake so yayi wa'azi ya faɗi abin da yake so ba ruwansa da kai ba ruwansa da abin bautanka ba ruwansa da al'amarinka ya me da kai ba kowa ba suka ce ranka yadda yanzu haka da ka zura ido a tazaru musa wa ƙaunahu yanzu haka za ka zura wa musa ido da mutanensa liyufta dufil arzi suna mugun barna a misira yadda suka ga dama suna canza tunanin mutane wa ya zaraka wa alihataka ba ruwansa da kai bayi girmama ka baya mutunta ka ba ruwansa da abin bautanka bayi girmama su ga maganganun da yake faɗa a kansu ƙala sai fir'auna yace sanukattilu abna'ahum to da mu fara karkashe ƴaƴansu da duk wanda ya yi imani da shi ya zugu ko bai zugu ba ya zugu mafi haɗarin shugaba shine mai saurin ɗaukan magana kai uba ne na al'umma idan wani ya zo ya ce ma kaza ka bi diddigi in ka bi diddigin ka zan mai tunanin me zai je ya dawo duk shugaban da bai zan mai tunani me zai je ya dawo ba baya fitowa da alkai kada sai yace musu sanukattilu abna'ahum da mu karkashe 'ya'yansu maza wa nastahayi nisa'ahum mu bar musu 'ya'ya mata da rai wa inna fawqahum qahirun dan mun fi karfin ta kowace fiska zamu yi maganin su ba ya zubu ba shikenan shikenan fir'auna sai ya sa hannu a mataki na biyu yace a hau karkashe ƴaƴan banu Isra'il domin dama an yi kisan farko wannan kisa na biyu kawai sai ya sa hannu yace duk wanda aka ganshi tare da annabi musa ya yi imani da annabi musa a kashe shi a kashe 'ya'yansa maza a bar mishi mata ɗawainiya ma kawai ya kashe shi jama'a muna fahimta ba ma zuga fir'auna kawai ba wayannan bokaye da fir'auna ya kullu da su waɗannan mutane suka kulla fir'auna da bokaye ka san mafi sharrin dama da fir'auna ya fada ciki da ya tsunduma cikin al'amarin miyagun wazirai miyagun 'yan majalisa miyagun masu ba da shawara to kuma sai ya tsunduma a harkar bokaye waɗannan mutane su suka cura fir'auna da bokaye lokacin da al'amarin annabi musa ya tinkari annabi musa ya ga abin yana so ya fi karfinsa dama gaskiya ba a faɗa da ita ko matar ka ce ta gaya ma gaskiya ka ɗauka in ka gida ka wahala ko matar ka ce in dai ka gano gaskiya wacce ta faɗa to ka matse kawai in ka ji gaskiyar in ka ji gaskiyar za ka wahala jama'a abin fahimta a can suratul arab yake cewa wa qala al mala'u min qaumi fir'auna inna hadha la sahirun alim inna hadha la sahirun alim yuridu an yukhrijakum min ardikum ta ta'murun Kalu arji wa akhahu wa arsil fil madaini hashirin ya'tuka bi kulli sahirin alim lokacin da annabi musa ya zo ya bayyanar da ayoyin allah ya jefa sanda ta zama macijiya ya cire hannu ya yi haske abubuwa sun bayyana ayoyi na allah waɗannan manyan mutane da suke jikinsa su ƙaruna da waɗannan manyan matsiyata sai suka ce mishi inna haza lasahirun ali suka ce ranka yi daɗe wannan ba rikakken boka ne inna hadha la sahirun alim suka ce mishi ranka dai wannan farikakken boka ne yuridu an yukhrijakum min ardikum manufarsa yayi dabon da zai fidda ku da kowa daga cikin kasan nan fir'auna sai ce fa ma za ta amurun to me shawara shankiti yace da suka gaya wa fir'auna haka fir'auna sai yayi nazari a suratul shu'ara sai wafaka su وقال فرعون إن هذا لساهر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسهره فيتي فماذا تأمرون كذا شنكيد يتي أبن دا سكا لك نامشي نفس أبن دا ساكي تارا متاني يا مسلم جماعة كنا فهمتا أبين دا ودن ملغ مقصن تنسى سكا جامشي sai ga fir'auna ya fito kwabo da kwabo yana maimaita ma duniya wannan abin da malakunsan suka lakana shi kun ga ai sun dora shi fama za ta amuru ya ce to ku ban ƙalu arjin wa akamu suka ce ka tsayi da shi da ɗan uwansa karka bari su tafi da shi da annabi harun wa ba asfil mala'ini hashirin ka tura cikin garuruwan misira ka tura masu gayyata a je a gayyato dukkan rikakkun bokaye ya tuka bi kulli saharin alim za su zo maka da duk wani gojegge rikakken boka wanda ya san harkan bokanci da tsari sai ce ma annabi musa da annabi aron to babu tafiya ku tsaya ku saurare ni zuwa gobe jama'a kuna fahimtar yadda su ke kai shugaba su baro to waɗannan mutane su suka afka fir'auna yau ga sunan fir'auna a ko'ina cikin ƙur'ani babu alkhairi saboda ka rashin sa'a da shugaba zai yi rashin sa'a da shugaba zai yi shine ya bar mutumin banza a kusa da shi to kafin ka ce wani abu shi kenan sai ga tsafe-tsafe tsafe-tsafe ya bayyana a cikin al'amarin gwamnatin fir'auna waɗansu suka ce wannan tsatsatsatan sun ɗora fir'auna a kai tun kafin haihuwan annabi musa alaihi salatu wasalam don bokaye suka ankarar da shi cewa wai za a haifi wani yaro da zai kwace mulkinsa to shi kenan fir'auna sai shiga harkar tsafi amma dai yan uwana kuna fahimtar haɗarin waɗannan mutane ko to yanzu Allah gashi yana bamu labarin fir'auna to amma me ya kai fir'auna wannan mataki ga sababi karka dauka sai shugaba karka dauka sai gwamna ko shugaban kasa ko wani babba ko kai ne karka zama abocin shawara ko mafusanta da mutanen banza karka yi idan mutum ba mutumin kirki bane ku yi haihaye da shi kawai karka yadda a ce wajen zaman ku daya karka yadda a ce wajen hiran ku daya karka yadda a ce abokin ka ne karka yadda a ce aminin ka ne karka yadda a ce da shi kake shawara annabi ya ce duk wanda ya sarkafi abokin banza annabi ya ce sai ya yi ta'asiri a kansa ya ce kamar wanda ya yi abokantaka ne da mai zuga zugi ya ce in dai za ka zauna a wajen da ake hura zuga zugi ko dai gawayi ya yi tarratsatsi annabi ya ce ya huda maka riga annabi ya ce kai ko baka cutu da komai ba za ka fita daga zauren da warin hayaki haka ne ko ba haka ba haka ne sadakar ka ɗauka sai shugaba ka zan ma'abucin mutanen kirki ka dinga kai kanka inda za ka zama mutanen kirki ka dinga zama da mutanen da baka isa ka kunna sigari a gabansu ba da haka da ka bari ka dinga zama a wajen da ba za ka lalace ba in kana bin kana takure kuma ya zama manufarka don ka shiryu kake haka za ka samu shirya wallazi na hatta da za da hudan wa a sa hun takawa duk wanda ya yi yunkurin ya shiryu saboda haka sai kaga harka ta harka ne na bin yan mata harka ne na kaza harka ne na kaza ba na daidai bane ka dubi wani gurup ɗin mustafe ka shiga domin abin akwai tarin da baka isa kai ba to kuma da haka da haka zaka dinga ragewa in da kana furta kalmomin batsa guda goma ne in kana tsakanin su ba za ka furta ba sai ka dan koma gefe tukunna ka dan yi waya a gefe tukunna ka dan dawo to hakan ma zaka zo ka daina annabi ya ce ka dinga zama da mutanen kirki salihai zaka zan nagartacce zaka zan nagartacce idan ka zauna da mutanen banza za su gurbata ka idan ba su canza ka gurbata sai ba za su fesa maka wannan gubansu za ka tafi da shi idan mutanen kirki ne za su yi tasiri a kanka annabi ce kamar alaƙa ne abokantaka ne da mai sai da turare ko dai in kana da kuɗi ka bayar ka saya ka shafa ka yi kanshi annabi ya ce in ma ba ka da kuɗi zai ɗan ɗiɗɗiga maka ka goge a rigarka haka suke yi ko ba haka ba annabi ya ce ko bai ɗiga maka ka goge a rigarka ba in kuna tare za ka ji ƙanshi sallallahu alaihi wa sallam ka duba misali ma wanda ya fito da komai a fili to abinda abinda ya kai fir'auna ya dawo da shi kenan ku duba kisar tubba tubba tubba uliyamani Allah ya ce ahum khairun am qaumu tubba'in shi ma tubba wani sarki ne daga cikin manyan sarakunan yamin wajen lakabi ne da ake ambaton duk wanda ya mulki wannan daula sai a ce mishi tubba a hadisi annabi ce la tubba, tubba'an fa innahu kad aslama annabi ce kar wani ya zaki sarki tubba domin ya musulunta shi kuma shine sarkin da ya karbi musulunci da imani yace wa talakawa ayi imani suka ce a ranka ya dade bara mu yi lokacin da ya taso ran gadi daga fadarsa zai kewaya tafiya tafiya sai ya faɗo madina madinatun rasul ya tsaya daga inda suka yi zango ya kalli madina ya kare wa kallo madina sai ta ba shi sha'awa sai ya yi tunanin me zai hana ya yaƙe ta ya shigo da ita ƙarƙashin daular sai ya tada waɗansu mutane biyu daga cikin tawagarsa ya ce su shiga madina su nemo mishi manya-manyan mutane da suka san addini a garin su zo da su wajen aka je aka samu waɗansu manya-manyan masana a taura guda biyu aka zo da su a lokacin annabi salama bai zo ba ya ce musu ni ne tubba na fito ran gadi na ga dina tamu ina so na yaƙe ta na shigo da ita karkashin daulata me za ku ce suka ce ranka yi daɗe karka fara suka ce wannan garin madinar nan ne daular annabin ƙarshen zamani nan ne wajen da zai yi hijira ya fara kafa daula ta musulunci Allah ba zai bari ka taba garin nan ba sai ce ya ji ya gode ya ce to amma ku biyun nan na naɗa ku advisor ku dinga ban shawara akan addini kaga abin da yake so daban abin da suka gaya mishi ba daidai da ra'ayinsa ba amma ya karba to yau ko malami ne damuwar shugaba ya siyasantar da shi dole wai sai kana yin abin da yake so dole wai sai in yana da ra'ayi kana goyon bayan ra'ayi to da kai da malamin ai sai ku lalace sai ce to na nada ku zan masu ban shawara akan al'amurra ne tafiya ta yi tafiya sai ya gangaro makka yana zuwa ya ga yadda ake tururuwan zuwa makka ana kaiwa ana kawowa ana dawafi sai ce wannan garin zai dawo karkashi na zan yaƙe shi suka ce ranka yi daɗe karka fara ai wannan ɗakin allah zai barka fita ba shi ɗakin ɗakin allah ne yace a wuce tafiyarsa da waɗannan mutane kafin su gama ran gadi su koma gida ya musulunta akwai riba ko ba riba akwai riba ko abokai ne ko abokai ne karka yadda ka zauna da abokan da duk ra'ayin da ka kawo za su ce ka samu wadda zai dinga fitowa yana gaya ma gaskiya ko abokai ne ko abokai ne kullum ina maimaita mana in kana da wadda ma sagir zai fito ya gaya ma gaskiya to ko yana hauro maka ta yadda baka so ka yi haƙurin zama da shi ko abokai ne in akwai wadda za ka fito ka yi magana ya ce a a a a ba daidai ba ne ya gaya maka gaskiya kai ka gane gaskiyan amma dai baka ji daɗin yadda ya gaya ma ba ne ka yi hakuri ka zauna da shi to wannan ya cutar da fir'auna ya cutar da gwamnatin fir'auna akwai wani mutum da ake ce mishi rajulun mu'minin min ahli tun fara da'awar annabi Musa alaihi salatu wassalam yayi imani ya gaskata kuma na tare da fir'auna a cikin jama'ar lokacin da waje yayi waje fir'auna ya fito kololo zai yaki annabi Musa zai yaki masu imani wannan mutumin sai ya mishi ranka ya dade karka yi haka ka duba suratu gafir in ka ji irin kalmomin da mutumin nan yake gaya wa fir'auna da sauran abokansa man sagir da suke fadan sai ya ce musu ya kauni innama hadhihi alhayatu dunya mata'un يقول رجل يأتي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم فإن يك كاذبا فعليه كذبه فعليه كذبه وقال رجل مؤمن من آل فرعون wannan mutum mu'mini daga cikin mutanen fir'auna fir'auna ne ya tunzura ya ce ku bar ni in kashe musa ya fisgo zai zai wai zai kashe annabi musa wannan mutumin sai ce mishi a na rajulan an ya ƙula rabbi Allah ya ce mishi ranka daɗe me abin kisa a cikin maganar me abin kisa a na rajulan an ya ƙula rabbi Allah yanzu a ce hukuncin mutum kisa don ya ce Allah shi ne ubangijinsa wa kad ja'akum bil bayyinati min rabbikum ga kuma hujjoji bayyanannu da ya zo muku da shi daga ubangijinku yace ni ba ni ganin a kashe shi fa in yaku kaziban fa alayhi kazibu ranka ne in ƙarya yayi ƙaryar nan ma Allah yayi mu bar shi da shi da Allah da ya ma ƙarya wannan ba maganar hankali bane ba wa kai yayi wa ƙarya ba fa in yaku kaziban fa alayhi kazibu ƙaryarsa ta ƙare akan shi wa in yaku sadiqan ranka dade amma fa in abinda Musa ya zo da shi gaskiya ne yusibukum ba'd allazi ya'idukum to bala'in da yake zai biyo baya ranka yadda a yi tunani karfa bala'i ya taso kasan ai ya kamata ka dinga tunani in an yi nasara yaya in ba a yi nasara ba yaya mai hankali haka yake lura shine tunanin me zai je ya dawo kafin kamari mutum ka je ka yi lissafi waye shi mai kuɗi ne ko talaka yana da kyau ko kwakwa kar ka yi marin a zo a shekara biyar 'ya'yanka ba su ganka ba ka tsaya ka yi nazari dole ne duk wanda bayi nazari me zai je ya dawo a rayuwa yana shan wahala mala abdullahi ne abin da galibin matan hausawa suke yi za a mata kishiya man su gidi su yadda ta da rikici ta ta da bala'i sai ta kashe auren in ta kashe auren kuma sai ta je ta aure mai mata akwai tunani a nan za a mata kishiya ta ce ita ba ta yadda ba ta yi rikici ta daga hankali ka ban takarda in kai dan halal ne bayan a gidan fa ga ƴaƴanta biyu ko ƴaƴanta uku ko ƴaƴanta hudu ko sun fi haka amma ta iya kashe auren to in ta zo aure kuma sai ta je ta aure mai mata ɗaya ko mai mata biyu a can gidan kuma ba ta da ƴaƴa yanzu wacce ta kashe auren da za a mata kishiya kuma ta je ta aure mai mata ta yi lissafi ba ta yi lissafi ba ya kamata kafin ta kashe auren ta yi lissafi aure ko ‘ya'ya nawa ne idan ka'idar shari'a ya kama ya mutu sai ya mutu akan dubi maslaha ne da mafsada a cikin zaman amma dai karki ce wai don za a yi miki kishiya ki kashe aure to akwai wauta kuma ki je ki sake auren wani mai mata tare da cewa nan gidan akwai ‘ya'yanki can gidan kuma da kika je babu ‘ya'yanki kuma za ki zauna da kishiya to ba gwanda kishiyan gidan ƴaƴanki da kishiyan da gidan da ba ƴaƴanki ba ai lissafin da zai fito mai hankali kin ki kishiya ɗaya kin je kin aure mai mata biyu to kaga me yake kawo rashin lissafin me zai je ya dawo amma idan wani abu ne na shari'a da ya yarda da shi nan kuma ko da za ka aure mai mata uku ne shari'a ya yadda a kashe auren a bisa ka'ida na shari'a matukar akwai cutuwa wadda shari'a ta amince da shi a kashe aure to nan kuma kaga ba kishiya ne kawai ya fidda ita ba wannan abu da ta rasa na hakkokinta ko na cutuwa da take shi fidda ita amma dai a ce zafin kishi ne ya fidda ita saboda ba ta son kishiya ta kuma je ta aure mai mata gaskiya ba ta yi dabara ba jama'a mun fahimta to sai ya ce musu idan abin da ya faɗa ƙarya ne ƙaryarsa za ta ƙare a kan idan kuma abin da ya faɗa gaskiya ne to ku yi tunanin kun shirya wa me zai biyo baya ya kaumi inna ma hadhihi alhayatu duniya dunya mata inna ya dubi jama'arsa da suke fada wadda da su ake buga gwamnati wa ya kauye ya ku mutane na innama hadhihi alhayatu duniya mata wannan rayuwar duniyan ta bane kalashi wa innal akhirata iya darul qarar gidan lahira shine gidan tabbata kar ku zuga ranka daɗi, kar ku biye yi daɗi, ta je ta ɓaci muku jama'a mun fahimta yace kar ku yadda lahira ita ce matabbata to yanzu abin da yake gaya musu ya wuce ko bai wuce ba gwamnatin ta wuce ko bata wuce ba wa ya qaumi Mali a da ila al-najati wa tad'unani ila an-nar wa ya kawo yace ya ku mutane na mali ad'ukum ila najati me yasa ina kiran ku zuwa ga tsira wa tad'unani ila nar ko kuma kuna kira na zuwa ga wuta تدعونني لنذكر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى wa ushirika bihi ne shirka da shi ma laysa li bihi ilmun kan abin da ba ni da hujja da dalili a kansa wa ana ad'ukum ila al-aziz al-ghaffar ni kuma ina kiran ku zuwa ga ubangiji mabuwayi mai yawan gafara karshe yace musu fasataskuruna ma aqulu lakum fasataskuruna ma aqulu lakum fasatadkuru na ma a ƙoro da kuma ce musu ranka yi daɗe za ku tuna duk abin da nake gaya muku nan da kai da jama'arka fasatadkuru na ma a ƙoro da kuma za ku tuna duk abin da nake gaya muku wa ufawwidu amri ila Allah ina fawwala al'amari na zuwa ga Allah inna Allah basirun bil ibad Allah na ganin bayi yace za ku tuna za ku tuna sun kai shi sun baro ko ba su kai shi sun baro ba sun kashe sun bar karshe sai ga fir'auna a cikin ruwa ubangiji ya nutsar da shi duba wannan abin man sai duba wannan abin fir'auna fa ya san abin da annabi Musa ya zo da shi gaskiya ne ya fa sani kiliya gaskiya ne ya sani gaskiya ne ya sani gaskiya ne ya sani gaskiya ne ya sani gaskiya ne amma an loba shi wajahadu biha wasaiqanata anfusuhum zulman wa uluwa wata hajju biya Allah yake fir'auna da jama'arsa sun yi ja'inja sun yi musu da ayoyi da annabi musa alaihi salatu wa salam ya zo da su Allah yake wasai kanat ha amfusu amma zukatansu suna da ya rayukansu suna da ya ƙini annabi musa Allah ne ya aiko shi me ya to ba su yadda ba Allah ke zulman wa uluwa girman kai giyar mulki Allah ya ce da zalunci Allah ya ce amma ka dubi yadda ƙarshen mabarnata ya kasance jama'a mun fahimta to waɗannan miyagun mutane da suke jikinsa to su suka fara mishi wannan mummunar illar bayan ya jawo su zuwa jikinsa ɗaya daga cikin fitinar da mai mulki zai shiga a duniya hulɗa da bokai ya eh, hulɗa da bokaye kasan ko takara ne ko takara ne ɗan takara ya tsaya yana fara tsayuwan takaran to a lokacin za a fara nuna mishi garnakakkun bokaye eh, yana fara harkar takara za ta mishi akwai malam wani akwai malam wani wani ma da a fito a gaya mishi wanda ba wannan abun fa ba zai yiwu ba in ba haka ba zai yiwu ba in ba in ka da malamai wai ba zai yiwu ba in jiwa ya za ka ce ba zai yiwu ba duk cikinsu akwai Allah ne duk cikinsu akwai Allah ne haka suke gaya musu a nuna wa mutum boka a gaya mishi harkoki na tsafe-tsafe da yanke-yanke na tsafe-tsafe da ra'ayi wai kuma a ce mishi wai fa in fa bai yi irin waɗannan abubuwan ba fa ba zai samu ba wallahi ƙarya ne ƙaridu wadda ya gaya ma ƙarya ne ƙarya ne mulki sha'ani ne na Allah shi kaɗan masu kaɗa kuri'a sababi ne ka ci ko ka faɗi sababi ne mai ba da mulkin Allah in ya yi ka sai su zama sababi su kada kuri'ar in bai yi ba sai su ci kada kuri'ar sai ka faɗi amma mai ba da mulkin shi ne Allah shi yasa duk wanda kuke taɗi a rabu ku yi taɗi shekara goma shekara ashirin a shekara biyu wata uku wata hudu shekaran jiya jiya ku yi taɗin yau man zakir ku yi taɗin yanzu ne kuke yi amma taɗi na kai gobe duk wanda ya ce zai maka alwashi ƙarya ya maka in dai labarin ya kai gobe wallahi ƙarya yake bai isa ba bai isa ba za ka ci zaɓe wallahi bai isa ba ba za ka ci ba wallahi bai isa ba in labari ya kai gobe an shiga ƙarya an shiga ƙarya الله أكبر تدري نفس بأي أرض تموت wa ma tadari nafsun ma za ta Allah ya ce ba wata rai ba mutumin da ya isa ya ce ya san gobe shi me zai yi to idan kai baka san me gobe zai faru da kai ba ka ki san gobe me zai faru da wani ka duba balaga irin na alkur'ani Allah sai ce kai ma kanka baka isa ka bada labarin gobe ba wa kanka kuma in ka isa ka ce mana gobe da safi in ka tashi za ka tafi kasuwan minti daga wunti za ka wuce za ka faɗi abin da gobe zai yi mu gani gobe ƙarya ne cikin dare sai a buga waya a zuwa a zuwa dauke ka a mota za ka yi ka haka ne ko ba haka ba ne haka ne kana iya ka gama lissafin goben duka Allah ka bude ido ka ganka a gadon asibiti kai ma baka sanya akai aka kai ka duk wanda ya ce wai zai baka wani abu na tabbas akan gobe zuki ta malle ne ƙarya ne sai dai zamani amma ya ce maka haka a'a waye san gobe banda Allah ƙarya ne kuma duk wanda suke faduwa a zakan nan ka dauka su ba su da bokayen ne ka ɗauka su basu da bokayen ne ai malam waɗannan ma'arnata to haka ne to irinsu ne suka addabi fir'auna kasan mu anan ce musu ake malamai ai duk wanda yake maka wai ba dakaci ba ko dakaci boka ne don kuma shi ba Allah ba in kuma yana da su dabarun da zai sa ka ci me yasa bare zai tsaye da ɗansa ya sa ɗan yaci ba ka san dai duk yadda yake son ka yafi son ƴaƴansa ya tsaye da ɗansa ko ƙaninsa takarar ya yi abin da zai yin ƙaninsa ya ce a kai yanzu na san ƙanina ina da addu'an da in yayi ko ɗana zai ci kuma zan bari kai ka ci kuma in zo ina maula abunka ai ƙarya ne in ka ga malami na zirga-zirga a gidan gwamnati ba yi da addu'an da ɗansa zai ci ne haka ne ko ba haka ba da a cikin 'ya'yansa sai ya yi addu'a ce mishi kai je ka kai ne gwamna amma tun da ya gagara nuna 'ya'yansa ya ce je ka kai ne gwamna wallahi ba shi yake bayarwa wallahi bai sai bayarwa Allah yake wani mutafika fir'auna ya zo Allah ce da waɗanda aka aka da su aka halakar da su su ne wani mutafikata a hawa su ne mutanen annabi lut alihi salatu wa salam lokaci ba zai ba mu dama mu yi bayani akan mutanen annabi lut ba sai wani sati idan Allah ya kai mu sai mu zo mu karasa karshen aya wajen a fir'aunu wa mun kamta wal mutafikatu wal mutafikatu bil khafiya Allah ya samu dace Allah ya mala albarka subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk